a matsayin khatamun nabiyin wadda ya zama ƙarshen annabawa ƙarshen zanni wadda ke aiki domin Allah yake kuma roƙon Allah Allah ya karbi aikinsa a lokacin da ya aiki na ibada ya kuma tarbiyyantar da sahabbansa akan haka ya da amincin Allah su tabbata gare shi a bisa alayensa da sahabbansa da duwan da suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu ne rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wannan karshen aya ce cikin ayoyi a suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam ya gina dakin Ka'aba ya gina dakin Ka'aba tare da taimako da gudunmawa shi da ɗansa annabi Isma'il amma suna gamawa kuma bisa tsarin koyarwar mala'ika Jibril aka aiki ne daga sahilun rahman da ɗansa annabin Allah bisa nusarwar mala'ika shugaban mala'iku gaba ɗaya amma duk da haka suna gama aikin suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba mana domin ne Allah kai ne mai ji masani wannan ke nuna a duk lokacin da bayan Allah suka yi aiki aiki na ƙwarai to su yawaita addu'an Allah ya karɓa. wasu sun dan taba hada bashi bashi kafin su samu su sayi biya wasu sun dan karba watakila in masu salari ne ba a yi musu ba kunna saboda suna jira in an yi musu su biya wani dan kasuwa kafin ya sayar kayan sakila an hada da bashi bashi wani kuma Allah ya taimake shi yana da kuɗin amma bai sayi komai da shi wata ya sayi layya don ya kusanci zuwa ga Allah da wannan ibada to a babban asara shine a ce Allah bai karba ba mafi riba kuma duk abin da ya faru in Allah ya karba to mutum ya ci riba shi yasa mutum ya yawaita addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah yana idan sallah sai sahabbai su je yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga duk sallah ko mu ne muka yi sallah ai tsammanin zunubi muka yi ana tsammanin dai mun yi aikin alkhairi ne in dai mutum yayi sallah balle kuma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah ya aika kun koyar da sallah din amma yana idan da sallah yana cewa astaghfirullah astaghfirullah kaga ashe mu kuma min babu aula duk ibadan da muka yi mu dinka istighfar muna neman Allah ya karba kwanan nan bayin Allah cikin yan kwanakin nan suka aiwatar da layya har yanzu ma ba a gushe ba Allah kwanakin da ina ga zuwa yau amma duk da haka ana ibada ce mai girma wacce ake kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi ta amma fa sai mutum ya yawaita addu'a Allah ya karba ba wai alfahari da ya yanka ba Allah ta hanya yanala Allah duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku Allah subhanahu wata'ala ba wai naman ce da mu da shi ba ba girman dabban ba ba kaza ba sannan ba jinin ba a'a yanaluhu taqwa minku tsoron Allah da yake cikin zuciyar mutum da kyakkyawar niyya ita ce Allah yake kula da ita daga sai mu yawaita Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadun da aka yi wasu sun yi azumi kusan kwanaki goma nan inda farko kwanaki tara na farkon wata sun yi azumin su gaba daya wasu sun yawaita azumi wasu sun yi sadakoki wasu sun yi ciyarwa duka wannan ibadu ne wanda aka yi su a wannan lokaci sai ayi addu'an Allah ya karba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wasu kusatu zuwa ga Allah subhanahu ta’ala da nau'o'in ibada daban-daban waɗanda ba su samu daman yin dayyaba ma amma sun yi wasu ibadu daban-daban wanda Allah subhanahu ta’ala ya ba su ikon yi duka wannan babban abu da ake bukata karban ibada din daga gurin Allah domin karban ibada din ce nuna mutum mutumin kwarai don Allah baya karban aiki sai daga gurin mutumin kwarai kuma Allah baya karban aiki sai tsarkakakken aiki mai tsafta wanda aka yi shi domin Allah aka ya ko bayin Allah mu yawaita addu'a Allah ya karba mana ayyukan mu taqabbalallahu dhahayakum Allah ya karbi ayyukan da aka yi na dayya da sauran dukkan ibadu da kabbaroli da ake yi an yi sallah talata laraba alhamis juma'a yau har zuwa karshen yau zuwa wayan garin asuban gobe ake kare kabbaroli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 ها أنتم قد تقربتم إلى الله بأنواع العبادات وخاصة عبادة الأضحية فاسألوا الله أن يتقبلها منكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم اغفر اللهم اغفر ذلك اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وصلوا الله عباد الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال وخاصة في هذه الأيام المباركة التي قام فيها عباد الله بأنواع العبادة من المؤمنين من صام عشرة الأول آه، آه، أيام العشر آه، من بداية ذي الحجة ومنهم من صام يوم عرفة ومنهم من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا ومن المسلمين من كان وقف يوم عرفة بعرفة ومنهم من بات بمزدلفة ومنهم من تقرب إلى الله بالهدايا فكلنا فعل المسلمون مثل هذه الأفعال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان العمل من المتقين لهذا قال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن yanaluhu taqwa minkum fattaqillaha wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yataqabbalaha minna taqabbal Allahu dhahayakum wa taqabbal Allahu ibadatikum taqabbal Allahu minna wa minkum kullu amin wa antum khair wa a'adahu Allahu alayna awaman adida wa azminatan madida wa sininan adida innahu samiun qaribun mujibud da'awat ibadallah inna Allaha amarakum bis salati ala an sallallahu alayhi wa sallam فصلوا عليه عباد الله قال جل قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعلمائنا ومشايخنا وكل من وكل من شارك في تربيتنا إنك سميع مجيب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ربنا تقبل منا صالح أعمالنا وتقبل عيش المسلمين بحياهم يا رب العالمين وهداياهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين